Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ya yi kiran da a mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arziki da zai sa ‘yan ƙasar su kasance cikin walwala. Sultan Sa'adu Abubakar wanda yake magana a wajen wani babban taron bunƙasa kasuwanci da aka gudanar a jihar Niger. ya ce kamata ya yi ‘yan Najeriya su mai da hankali wajen yin kira da a yi ƙoƙarin bunƙasa tattalin arziki a Najeriyar. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. I believe we should talk of devolution of economy because if we are if our economy is doing well and people are okay, nobody cares who is who is leading who. Ya ce, Na yi imanin idan muka mai da hankali wajen yin magana akan abun ƙasa tattalin arziki zai taimaka matuƙa domin kuwa idan tattalin arzikin ƙasa na tafiya kamar yadda ya kamata, babu ma wanda zai damu da wake mulkin wani. I'm sending this message. Maybe for discussion. Ya ce, Na aika wannan saƙo ne domin mai yiwa a tattauna. To, amma mai sharhi akan al'amuran ƙasa kuma shugaban cibiyar bincike da nazarin al'adun kimiyya da fasaha da ke mina, Ahmad Ibrahim Khalil. ya ce maganar da mai alfarma sarkin musulmin ya yi tana kan hanya, to amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba. So problem na Najeriya ba fa economy ba ne, rashin kai ne mutum ne ya cire ya sa takobi ya fille ma kanshi ya filla kanshi to me ya rage mashi kuma ban da hauka so ba mu da hankali saboda ba mu da iyaye iyaye su ne sarakunan gargajiya ko a da su suna amfani da malaman addinai ne malaman addinai na musulunci da wajen da kristoci suke ya zama malaman su na kristoci wajen da traditional religion ne ya zama malaman su na wannan to amma mun cire su a cikin abin ga malami bai da maganar da zai yi eh, sarki bai da wani ikon da yake da shi akan komai kowa ya yi kuɗi kawai ko ya samu matsayi shi yanzu shi ma sarki ne shi ya isa ya yi komai so ya zama kullun sababbin abubuwa ake kawowa a yi waye a yi waye yanda ya faɗi hakan ne mu tsaya mu kula da da economy dinmu amma wa zai tsaya ya kula ɗin inda su suna da ƙarfi sai ya zama cewa su za su tsayar da gwamnati cewa dole a yi kaza mai sharhi akan al'amuran ƙasa a najeriya kenan ahmad ibrahim khalil a lokacin da yake tsokaci dangane da kalaman sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya